lalle kiwo yana huskanta da matsala sosai sosai bisa rashin kwanke hankali kasan rashin kwanke hankali yanzu babu bangare wanda dai za ka tura kai kai makyayi ka ce au bisan ka sun hita lafiya ko kai ma ka hita lafiya babu da wajen mali ne ana zuwa bai zuwa yanzu wajen burkina bai zuwa yanzu in ka tai wajen chad bai zuwa in ka tai wajen benin sun ruhe yanzu ka ji Nigeria ma ya ruhe. Kenan wannan matsala ne wanda makyaya sun huskanta a ciki ma matsalan shi ne kyawar da akwai duka an kwashe an kawo gari ana nan ana saidawa inda adda kyawar nan bai zuwa inda adda kanana kanana kyawar nan an kwashe an kawo cikin gari yaya babu zama na uku rashin kwanke hankali kyan haka ba su da lafiya na haka babu lafiya fisk nan in ma wata rana sojoji sun haɗu da su a kama su sai ake su da waɗannan duka ɗaya ne wannan matsala ne menene illar da wannan lamari ya haifar an ke ƙasa duka ya ruhe iyakan shi ka gani mu muna samu makiyaya na Najeriya muna samu da na Benin duka suna zakwa in kowa yake a ya ruhe gidan shi akwai tafiya kenan ka a ce ana iya a yanke kowa yake a ni gidana yanzu tun da dai a macayan su ne waɗanda suna ɓanna kenan ya kamata kowa ya tayi da hankali shi in ana so kiwo ya hita cikin wannan matsala ya kamata wannan aiki ministan mai kula da harakan kiwo ya ɗauki wannan takarda ya je wajen shugaban ƙasa. Ina mafita bisa wannan abin da yake faruwa. Mu mun sha gai mun gaya ma gwamnati mun kake ba mu ke ba ba a ɗauka bindiga. ake in an kawo yaƙi tilasta a yi a bada amsa ga bindiga amma mu a gare mu ina gai kuma zan sa gai in ba an tabtanna ne ba duk maganan da an kai wallahi sai an koma wajen tabtamna a tabtamna da mutane magana kuma ba a zo a rana guda a tara mutane a yi forum kowa yi magana ba ba ba shi ba ana tafiya ne kaɗan kaɗan ana neman mutane kaɗan kaɗan sannu sannu hala a gane waɗanda aka magana da su ana iya gane su ana iya a gansu amma sai a ta yi kaɗan kaɗan.